zai ƙara samu daga gare shi ba bare kuma a zo a yi maganar aure habu kuwa yana isa ɓangaren shi ya tarar da mahaifiyar shi zaune a ɗakin ya yi mamaki kwarai kasancewarta ba wata doguwar alaƙa ke haɗa su ba ko a ɗakinta bare har ta biyo shi inda yake cikin ladabi ya durƙusa da zumar garshe ta amma cikin hanzari ta miƙe tsaye muryar ta a taushashe ta ce wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga tuna lahirarka a zuciyarka hakan zai sanya ba za ka zalunci kowa ba saboda ka san akwai ranar da kowa zai girba abin da ya shuka annabin rama yana cewa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulin an ra'iya ma'ana dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku abin tambaya ne akan abin da kuke kiwo amma sai abin kiwo ce Allah ya baka kuma ba makawa sai ka amsa tambaya akan ta ranar gobe kiyama ba ina maka baki bane a matsayin mahaifiyarka a'a sai dai ina da tabbacin tun a nan duniya sai ka fara ganin sakamakon abin da ka aikata walau sharran ko kairan kada kai tunanin babu wanda yake lura da irin zaman da kake da matarka in kowa irin shi ya rufe ni nawa abu ɗaya yake saboda ni mahaifiyarka ce kuma suna nan suna jiran ranar da gaskiya za ta yi halinta wa manya amal misƙala zaratin kairan yara wa manya amal misƙala zaratin sharran yara daga haka ta juya ta yi tafiyar ta bar shi tsugu na cika da al'ajabin kalaman da suka fito daga bakin mahaifiyarsa da yake ɗauka ba ta damu da al'amuransa ba sai dai duk abin da ta faɗa gaskiya ne ni salbas na shaida hakan shi kan shi bai so hakan ta faru tsakanin shi da amasai ba sai dai duk laifin amasai ne a cewarsa domin da ta haƙura ta haɗiye kwaɗayinta ta ce tana son ba da duk hakan bata faru ba domin tun yanzu ya fara kewar amasan fatan shi ya samu mata irin wacce yake so wacce ke da jiki kamar a matsayi domin in dai in har zuciyar shi za ta bar shi ya faɗi gaskiya zai ce bai taɓa zuwa ga wata ɗaya mace da je yana son ganinta kamar a matsayi ba to masu sauraro za ku iya tafka muhawara game da wannan littafi da nake karantawa ta dandalina na sada zumunta na instagram akan salbas official ina ganin ra'ayoyinku ina matukar godiya allah ibar zumunci sannan kuma kofa a buɗe take don bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan littafi na ɗaukar fansa da kuma wanda muka kammala a baya ku dai kawai ku ziyarci ma instagram kawai akan salbas official ko kuma ta facebook real gaman jini fans sai na ji wannan kenan mai sauraron salbas wai shin ina a masai har zuwa karfe biyu da rabi na dare duk idan ta a buɗe yake zuciyarta da ƙudurinta don haka cikin azama ta tashi ta harhaɗa dukkan 'yan kayayyakinta ta fita a hankali cikin sanda ta bar gidan tana ta sauri gami da ɗan waige-waige gudun kar wani ya ganta a lokacin har ta fara nisa sannan ta juyo ta kalli gidansu idan ta cike da ƙwalla take faɗin haka a zuciyarta ba da san raina zan tsere in bar ku ba ban yi ƙudurin guduwa ba don wata manufa face burin da nake da shi wanda nake fatan in cika shi komai daren daɗewa kafin mutuwa ta riske ni a rufe fuskata da ƙasa wallahi buri na ɗauki fansar mutuwar farin ciki na muhammad ba zan so mutuwar shi ta tafi haka kawai ba zan so duniya ta san yadda ɗana ya mutu dan ai Allah wadai da wanda ya sanadiyar mutuwar shi sannan duk musulmai su roƙa mashi aljanna don tausayin abin da aka yi mishi ya ku iyayena ku yi haƙuri da rashina ku kuma yafe min insha Allahu za mu sake haɗuwa komai daren daɗewa idanunmu za su ƙara ganin juna a ranar ɗaukar fansa da haka komai wahala zan jure wajen ganin an yi wa makashin ɗana abin da ya kamata a yi mishi a yanzu abba na gode da soyayyarka yinna kuma na gode da taimakonki sai wata rana iyayena ina son kuma tuka ɗaukar fansa haka ta juya cikin matsanancin kuka ta ci gaba da tafiya cikin sauri zuciyar ta cike da tsoro tana isa ta sha ana fara kiran sallar farko don haka duk wanda ke wajen kokarin sa ya sallah ita ko ta samu wuri ta buya sai da aka yi sallah ta fito tana bin motoci ɗaya bayan ɗaya har ta kai wurin wata sauran mutum biyu kawai ta cika Faɗawa ta yi ba tare ta san inda motar ta nufa ba cikin sa'a kuɗin da take da su sun kai waɗanda aka tambaye ta don haka miƙewa kawai ta yi ta samu waje ta zauna zuciyar ta cike da addu'ar Allah ya kawo cikon fasinja ɗaya da ya rage su tashi tun wani bai ganta ba ai kuwa Allah ya amsa mata domin komin TV ba ai ba sai ga wata mata ta shiga don haka ba ta ɓata lokaci ba direba ya fuski mota suka tashi farar matar wata ta shiga motar a ƙarshe ta ɗan wai ga hagunta tana taunar gam. cikin yanga ta kalla amma sai ta ce saninki sunana shamsiya kefa ta tambaye ta sunana sadiya amma sai ta ji bakinta ya faɗa. Hmm, suna mai daɗi. Ke ku Sadiya me zai kai ki Abuja? Matar ta tambaye ta. Abuja kuma? Amma sai ta faɗa tana zazzaro ido cike da tsoro wanda hakan ya sanya Shamsiya ta fahimci akwai matsala ta yi murmushi cike da jin daɗi ta ƙara kallon amma sai a karo na uku. Domin kallonta ta yi tun daga sama har ƙasa sannan ta yi ajiyar zuciya ta ce ga dukan alamu kin yi kuskuren mota ko? saboda wannan abuja muka nufa allah ya kai mu lafiya amma sai ta faɗa yadda ta kawar da kanta cike da tunanin inda rayuwar ta za ta kai ta haka shamsiya ta ƙarasa matsawa kusa da amma sai tana ɗan juya idanuwa ta ɗora hannu a kafaɗarta ta ta ce kin ga rayuwa tana da matuƙar faɗi kuma burukanmu suna ɓoyewa a kowane ɓangare na duniya mutane masu kaifin basira ne suke yawo domin cika burinsu ba sa tsoro ko damuwa da duk inda burin su zai kai su ko da baka san inda za ka ba tafiya ai mabudin ilimi ce don haka kada ki kuskura ki kare a cikin kudurinki ko mawuya ko rashin dacewar rayuwarki ko rayuwar da zaki shiga kada ki tamu matukar burinki zai cika karancin shekarun amma sai ya sanya hudubar shamsiya ta ratsa zuciyarta suka yi matukar tasiri a kanta don haka idan ta cike da kwalla ta jiyo ta kalli shamsiya ta ce anti a shiri nake da na shiga kowace irin kalar rayuwa matukar za ta cika min burina ba gudu ba ja da baya yawa 'yan mata ko kefa haka nake so dama to ne miki alƙawarin sanya ki hanyar da zaki cika burinki kin ci sadiya ki sani duk matsala tare da bacin rai na duniya abu ɗaya ke kawar da su in har kina da wannan abin kin gama samun komai ba kuma bane ba face kuɗi masu gidan rana saboda haka ki kwantar da hankalinki mu isa lafiya sai ki sanar da ni damuwarki ni kuwa in baki hanya mai sauki da za ta warware yanki matsalar ki share hawayen ki ki daina kuka kin ji da Allah share kawata komai zai yi daidai tunda kin haɗu da ni amma sai ta kalle